na da shekara 1447 wadda ta dace da takwas ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na musa bin umair da ke nan gwajar min alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin taunihul ahkam min bulugil maram wallafar babban malami abdullah bin abdurrahman albassam wanda fashin baki ne na asalin littafin babban malami ibn hajar ne laskalani na bulugul maram muna cikin kitabul buyu karatun da ya gabata mun kai karshen babu shufa yau insha Allah za mu tashi farkon babu al-qiradi aw al mudaraba littafi irin na hannuna a mujalladi na biyar a kitabul buyu din shafi na sha biyar inda malam isa wannan matashiya daga sama can fakara ta farko tsara ta farko da ya ce babul kirabi awul mubaraba da fata allah ya taimake ne ya samu dace malam ya ce babul kirabi awul mubaraba babi da zai magana akan alkirab ko akan almubaraba menene alkirab za mu zo mu ji wani irin ciniki ne ake yi shi yake shiga cikinsa wani ya baka kuɗi a matsayin bashi ka biyo kuɗin ku samu wata riba kai da shi an gane rana ta ce alkiraz ana ta da shi almudaraba shi ne mala yake alkiraz awul mudaraba muqaddima mala yake ga wata shimfiɗa da gabatarwa alkiraz bi kasri al wa takhfif ar maftuha lafazin alkirab wannan ruwan za a yi mata kisra ranin kuma za a yi mata wasali wasalin kuma na fataha mahudatun min alqardi an ciro wannan kalma ta alqirab daga kalmar alqardu wanda ma'anarsa huwa shi shine a yanka wani abu sashen wani abu a baya fa yuqalu qaradahu yuqariduhu qiradan wa muqarabatan balarabe in ya tashi sai sai ƙara da hu yi ƙari da hu ƙira da mu ƙara batan ai ka fa'a lahu wa atahu juz'an min malihi li ya'mala fihi fi tijara ma'ana ya yanki wani yanki na dukiyarsa mutum ya yanki wani yanki na dukiyarsa ya ba wani saboda shi biyo wannan dukiya an gane amma al-mudaraba أما كلمة المضاربة فهي مفاعلة مأخوذة من الضرب في الأرض an ciro ta ne daga aikatau bangarori guda biyu daga lafazin abdarbu fil ardi wato bugu cikin ƙasa wa huwa sayru fiha min ajal kasabi shine mutum yayi yawo a cikin ƙasa domin neman arziki an gane tafiyar da mutum yayi dan neman kuɗi ita ce ta da ita al-mudaraba ka bar garinku ka tabo wani wuri fahaza ma'akhaza kuma lagawi wannan shi ne ma'akhaza kuma lagawi inda aka ciro waɗannan kalmomi guda biyu a harshen larabci amma ta'arifu kuma shar'i awul istilahi amma ta'arifun su na shari'a fa ma'ana kuma wahid ma'anan su ɗaya ne falkiradu da haka haka ce alkiradu huwa an yi shakhsan akhara malahu aw juz'an minhu shine wani mutum iba wani mutum na daban dukiyarsa ko wani yanki na dukiyar tasa ya amala fi tijara dan ki juya wannan dukiya wa yakuna nisbatu rubhi bainahuma ala ma sharabahu sai zamanto gwargwadon ribar da za a samu a tsakanin za a raba tsakaninsu gwargwadon abin da suka yarjejeniya suka shartanta su a junan nasu ma'ana sun ce za a dinga raba riba gida biyu ne za a dinga raba gida uku ne inda suka yadda suka cimma yarjejeniya to wannan haka za a yi ammal mubaraba shi ko lafazin al mubaraba fa hiya aqdu sharikatin bayna ithnayn min ahadihim al-malu wa min al-akhar al-amalu shine kulla yarjejeniya ta tadara tsakanin mutane guda biyu ɗayansu ina da dukiya ɗayan yana da aiki liyat fihi al'amil saboda shi mai aikin yayi kasuwanci ya biya waɗannan kuɗaɗe wa ma hasala min ribihim fa huwa bainahuma ala ma sharatahu abinda suka samu na riba sai su raba tsakaninsu abinda suka ne suka sharɗa an gane to bil munasaba ko wani abu da ina nan ina faruwa tsakanin manyan yan kasuwa da ƙananan yan kasuwa sai ka ga an zo ana ta samun rigima aka yi rashin sa shi karamin dan kasuwar ko shi ne jiya dukiyar sai ya zamanto yana ha'intar wanda ya ba shi dukiyar sai ya juya takamarsa ai shi yake da experience kwarewa da gogewa ta juya kuɗi to dan menene za a ba shi riba daidai da mai kuɗi ko ƙasa da ta mai kuɗin misali a zo a ce wani ya baka dukiya kai kana da kasuwa ka iya juya kuɗi sai ba ka dukiyarsa domin ka juya sai aka ce za a ajiya dukiyar wani abu shi mai kuɗi zai karɓi wani abu kai za ka karɓi wani abu sai ka ce a kasa gida uku ajiya dukiya kashi ɗaya ajiya mai kuɗi shi mai kuɗi ya karɓi ɗaya kai da kake juya ka karɓi ɗaya sai kamar an me an zalunce ka ina fatan mun fahimta to sai mutum ya ringa ga to kenan yanzu shi kwarewa da gogewa da yake a wajen juya kuɗi da amfani shi muke to yanzu mai kuɗin nan ya karbe kuɗin shi ina amfanin kwarewa an fahimta to da aka sai ka ringa yin lissafi sannan yanzu ko da ya baka ne a matsayin bashi ne za ka biya shi misali yanzu idan asara ta shiga ina tafi ya samu kudin nan gaba da ko kun fahimta to da haka a daina ziga mutane suna yabin da ba daidai ba ne asali idan ka je da haka buke cewa kullum duk abin da za ka yi ka samu ilimin yi shi za ka yi kasuwa ba kawai za ka wanke kafafunka ba ne ka ɗauke abin nan ka tafi kasuwa ka ji a ka je ka karanta abuwa bulbuyo a wajen malamu ya ke kasuwa in ka je tun a zaure za a gaya maka ga man yana cin ku tambaye su sai a gaya maka in ka zo kana juya dukiya dukiya huda ke riba gida huda ke raba ba uku ake raba ba ma akwai dukiya da kai da kake ko riba a ribar da aka samu kai da kake biyo dukiya akwai abin da za a baka shi wanda asali kuɗi nasa ne akwai abin da za a bashi ita dukiyar za a ringa ƙara ta tana ƙaruwa ita a karan kanta akwai kuma dukiya da za a ajiye saboda ko ta kwana in wata asara ta shiga Allah ya sa mun fahimta misali an ji an yi kasuwa sai aka samu ribar naira goma to wannan naira goma za a kasa gida hudu ne kai da ka juya za ka ɗauka sau ɗaya dukiyar a ƙara wani jari a cikinta ta ƙara ƙarfi shi ne kudin dukiyar a ɗauki wani abu shi ma abin a bashi ya ji daɗin kudinsa ba kawai yana yana ganin su sura ba ne hoto sannan ko ta kwana ajiye wani abu don an samu wata asara a ɗiba daga wannan abin da aka je na ko ta kwana a ba wa dukiya ko a biya gurbi a cike gibi na asarar da aka to kaga tun daga farko idan ka je ka shiga kasuwa ka san waɗannan tsare-tsaren kaga kai wani tunani ma bai mata so ba da aka nace bil munasaba na na na shiga wani case ne mutane guda biyu abokai ne amma dalilin haka kusan da sai da suka kusan bata wannan shine da dukiya wancan kuma shine da kasuwa da aka zo shi ne juya dukiya sai ike ga abin da aka ce za a bashi shi an zalunce shi to da aka sai je tambayi wani malami malamin sai ce to haka ne ai gogewar ka da kake da ita ba ta amfani ba ce karshe ma har ana tunanin za a tafi kotu a yi kaza kaza kaza Allah ya sa kun gani to babban abin da yake na in ma alkiras kuka in ma almubaraba kuka in ma ko menene Abin da kuka sharɗanta a kansa ne aka ce za a ce to asali ne kuka sharɗanta yi ce shi ba a sharɗanta komai da shi ba to da ne za ka kama shi to da aka bari ga lura da waɗannan abubuwa duk gogewarka duk kasuwarka ai shi ne mawaƙi ke yawan mutane shi ne kasuwa ni ku raba ni da tarin in ga rumfuna a kasuwa ba mutane mai amfanin rumfuna ta yi kana da sana'a ba ka da abin da za ka yi sana'a mai amfanin ka yi sana'a da aka sai mu ringa lura da irin waɗannan abubuwa allah ya ganar da na hasirar tijara idan shi aka samu asara a cikin kasuwar fasahibul mali hasira malahu au ba'dahu shi ne dukiya zai asarar dukiyarsa ko sashenta wa khasira juhudahu? juhdahu shi ma wanda ya aiki ya yi asarar aikin da yi wa bi hadha arafna an al wal mudaraba bi ma'nan wahid da wannan ne muka gano cewa lafazin al da al-mudaraba a shari'a duka ba an gane wato zaka bashi ya karbi dukiyarka zai je ijiya bisa abin da kuka sharadi in an rasa kuɗin an yi wata asara to shi ne kudi ya asara kudin shi ba ta zai yi nina bin ka kudi ba to kaga shi ma bil munasaba garin na akwai irin wannan abin abubuwan da ake yi da yawa sai mutum ya ce ya baka kaya ka je ka siyar ka kawo kudi sai ka je sai asara ta shiga kuma sai zai ce yana bin ka bashi ana yi an fahimta to da haka sai aka yi abin da ake cewa ba cinya ba kafar baya da ake ce hakan ba daidai ba ne sai aka koma sai a ce to an sayar maka da abun bashi an sayar maka kai kuma ka je ka nemi naka to duk abin da ne da hausa suke ta na shiga ban dauka ba ta fi da barawo za ku yi kasuwa da mutum in abin da na harka za ka samu zai samu ta shiga to kuna alkirat ne ko almubaraba? shi kuma alkirat ko almubaraba mutum ɗaya na da dukiya ne ɗaya yana da mai aiki in an samu asara an samu asara gaba ɗaya ko kuma abin da ya dawo misali ka ba shi kayan naira dubu ɗaya sai kai asara shi abin da zai samu a ciki naira ɗari biyar kai za ka samu naira ɗari biyar misali ne zan bayar sai zama to an yi asara naira dubu ɗaya ce ta dawo kai kuma ka yi asarar ɗari biyar ka kuma rasa ribar da za ka samu ta ɗari biyar yanzu ba sha to kawo ɗari biyu da hamsin daga wannan kuɗin ba a ba wancan a'a dubin za a baka saboda ka yi asara kai ma Allah ya sa kun gane yanzu ba zancen ka samu riba ake ba zancen ka yi asara ake yi to wannan asarar da kai shi ma aikin da ya shi ma ya asarar ladan da zai samu an fahimta to abubuwa ne da ya kamata in za a kan saboda ita matsalar kasuwa jama'a abinda mutane suka kasa ganewa da harkar kasuwa shine ko kaka haramun ta shiga cikin kasuwarka to dukiyarka ta samu matsala an fahimta kuma karka damu za ka ga cewa dukiyar tana haɓaka tana ƙaruwa kawai kuma za ka yi sai ka kai wace fa'ida ka samu da dukiyar ina masallacin da ka gina ina rijiyar da ka haka ake shan ruwa ina makarantar da ka gina ake karatu ana ilmantar da mutane wa ka ɗauki nauyi ya yi wani abin kirki wanda duk aikin da ya za a baka lada me kai ko kuma yanzu jama'a yanzu idan muka zo muka wani karatun tanuku a ƙasan nan tamu muna da mutanen da za a ce su ringa ɗaukar dukiyar da Allah ya ba su suna yin abin da ya kamata da ita da wahala a ce an samu wani da ya kasa yin karatu ko aka samu wanda yake kwana da yunwa ko aka samu wanda zai kwana a waje saboda ba yanda zai kwana Allah ya sa kun fahimta ko a ce ga wani yana tafiya tsirara to me yake faruwa to daga ina matsalar take wannan shine abin da mutane ba sa tunani amma ka suna ga elders ku tambaye su manya daga cikin mu ku tambaye su da sai mutum ya ɗauko ɗa izo gari bai san kowa ba kowa bai san shi ba ikawa dan kuma a karɓe shi a rike shi ana yi ko ba a yi yanzu kana tare rabin ka ɗau ɗanka ka kai wa ɗan uwanka wanda miloniya ne ya riƙe maka shi to me yake faruwa to duk waɗannan abubuwan su ne suke faruwa haramun da take shiga cikin dukiyoyin sun ita ce take musu mummunan tasiri da haka sai ka ga dukiyarka daga kai sai yayanka ka zama abin da ake cewa ramun kura daga ke sai yayanki to wani ma sai ya yi dan mora da dan bora da dan mowa duk ne ne ke kawo wannan to an sauka daga siddi an sauka daga sirri da mutanen da ba sa yin abu tun da musulunci ya zo musu ba sa yin abu sun san ne hukuncin Allah cikin wannan abin kuma suna yi suna ƙoƙarin kwatantawa suna tsarewa an gane ku والمضاربة أو الكراض جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب أصل الإباحة to shi wannan ita wannan mu'amala ta mudaraba ko ta alqirar ta halatta da littafin Allah da sunnar manzan Allah da ijma'in malamai da kiyasi hakanan da komawa zuwa ga asali in ka koma asali ta halatta a yi ta an gane to daga asali guda biyar kenan ita wannan mu'amala ta halatta fammal kitab da abin da yasa muka ce qur'ani ya halatta wannan mu'amala fa qawluhu ta'ala fadar Allah da yake وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب صاد أربع وعشرون الله ما لن kotun waɗansu mutane ne guda biyu suka shiga wajen annabi dawo suna shiga ɗaya sai ta ya dawo da za haza kai. wannan dan uwana ne lahu tis'un wa na na'ja ina da tumaki guda tara waliya tun wahida ni kuma ina da akuya kwaya ɗaya ko tunkiya kwaya ɗaya faƙala a filni hawa azzali azzani fil sai ce wai in bashi ke ɗari bai dauko tara na saman nasa ya bani ba a tawo guda ɗaya ita yake son bashi ya fike ɗari ne zo ban da komai wa azzami fil khitab kuma ya takura mu an fassara haka wasu malamai suka ce wa azzami fil khitab ina ce annabi dawud ka taimake ni a wajen wannan abu ina jin wannan magana akwai wani ku yanzu a cikin ku ne yana gengedi amma da yanzu wannan sai da ya farka ya wato ya san haka mutane suke sai annabi dawo ya ji wani abin bai masa daɗi ba ya saboda tsabar rashin imani kana da abu casa'in da sada dan wanka yana da ɗaya ka ce sai ka kwace ka hada da na kai ka cika ɗari sai ce laƙad zalama ka bi su'ali na ajadika ila Ali. lalle ya zalunce ka da ya nemi ka bashi ka ko tunkiyarka ya hada da tasa su zama ɗari kai baka baka da komai sai ce wa inna kasiran min al-khulafa da yawa daga cikin abokan tarayyar kasuwanci la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihat sashin su kan yi zalunci da sashi ga sashi sai fa wadanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai wa qalilun ma hum amma fa yan kadan ne dan kadan ne zaka bashi dukiyar ka ya juya bai zalunce ka ba dan kaɗan ne za ku yi mu'amala ta tarayya akan wani abu a ce kun yi kun wanye lafiya kai baka zalunce shi ba shi da zalunce ka ba kaɗan ne masu wannan sai bayan da annabi dawo da wannan hukunci sai suna ta ai bai tsaya ya saurari wancan abokin maganar yanzu kawai ya ji bangare ɗaya ya hukunci sai gane kuma jaraba ta shiga kenan shine fasaffa zanna dawudu annama fatannahu sai tabbatar jaraba shi muka yi fa kharra raki'a wa ana sai faɗi, ina ne kuma ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ina ne sujada ga Allah subhanahu wataala to wannan shine asalin mudaraba ko alqira wane ka dukiya kai da aiki ku haɗu ku je shi aiki abin da kuka samo ku zo ku raba a matsayin riba a abin da kuka shaɗanta tsakaninku. tsakanin an gane jama'a kaga wannan ha'incin da ake yi wannan zalincin da ake ina tauye albarkar dukiya abin da aka samu da da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in al'umma ta ta aikata wasu abubuwa guda goma sha biyar halla alai halbala bala'i zai ta sauka a cikin ita kuma yin suka wannan abin a wannan lokacin su jira rihan hamra wata jar iska jar iska in jar iska ta taso ai ka san da matsala akwai magana ce guguwa kenan ya ce wa masakan wa hasafa su jira za a dinga shafe su daga alama ta mutane su koma dabbobi su koma jakuna da dawakai da alfadarai sannan a samu kicewar kasa. kawai sai ka ji an ce guri kaza an kitse kasa ta kitse da mutanen gurin annabi yake mutane suke waɗannan abubuwan guda biyar su jira waɗannan abubuwan daga ciki yace idza kanatil amanatu magnama idan amana ta zama ganima wani ya amince da ka ya ɗauki dukiyarsa ya baka ba dan baya so duk wanda ya baka dukiyarsa ba ya baka dan baya so bane ina so kuma ya sani tabbas a hannunsa nan ne take tabbas amma ta fita daga hannun ta shiga wani hannu ba ta da tabbas haka ne ko ba haka ba dukiya tana tabbas ne lokacin da take mai aljihunka amma tana fita ta shiga hannun wani ta ce amma ba ka da tabbas an taɓa yin hira da dangwata na saurari hirar sai ce a lokacin da aka ce ya mallaki dala ko dubu ɗari ko miliyan ɗari naira ita ji ike yi wai ana cewa wai ina da abu shi bai yadda fa saboda ne ba hannun su suke ba lambobi kawai ke lissafawa ice wata rana dai sai je samu manajansa sai ce manajan ce yanzu an ce kudi na sun kai kaza yace eh yanzu a iya bani kudin nan cash ita ne zai hana zan kai dade ita to a kawo musu aka zo in buɗe mota aka zuba aka zuba kudin a mota ya dauka ya tafi gida ije ko kwana biyu ne ko uku ita ya toye yanzu ya da kudin sa ne mai da su banki aka aji kun fahimta a banki ka a banki ba ka da nutsuwa cewa suna hannunka ba ka da nutsuwa don banki zai rushewa da haka kudi suna tabbas ne lokacin da suke hannunka amma in sun fita ba su da tabbas komai yana iya faruwa da su a hanya to sai ya ɗauki dukiyarsa sai ya baka je a gina masallaci a je a gina makaranta a je a yi kaza a yi kaza amana ce to kar ka mayar da ta ganima to a lokacin da mutane suka mayar da wannan dukiyar ganima to an samu matsala sun shiga jeri na yin wannan abin ya yawa a cikin al'umma to za a zo a ringa samun wannan arifin hamra da manzo Allah su ya faɗa da almasu da almasu alhasar Allah ya kawai an gani to da ka mu kiyayi ha'intar juna ma cikin amanon da suke gudana tsakanin wannan amanar kuma kar ka ɗauka sai a dukiya kawai dan da yawan mutane suna ɗauka suna ɗauka ba a cin amana sai a dukiya ko magana mutum ya gaya maka yace wannan sirri ce kar ka gaya wani su amana kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kuna magana da mutum sai ji wani motsi sai shi haka ya waiwaya sai yana ta da kai wannan magana baya san wani ya da haka ba in an tabba sai ya ce da kai wani karka faɗa ba in ka je ka faɗa ka ci amana ka yi ayinci mun fahimta jama'a to cin amana din nan ko ayinci din nan babi ne mai faɗi babi ne mai faɗi iyalai amana ne shugabanci amana ne kasuwanci din amana ne duk wani abu da kake gani abokantaka kaza kaza duk amana ce kuma za ta mai mutane game da su na tashin alkiyama wa amma sunna amma da muka ce wannan mu'amala ta kasuwanci ta alkirab ko almudaraba ta halatta da sunnar annabi faminha na daga cikin hadisan da suka karfafa haka ma rawahul imam ahmad hadis rakam 16380 hadisi mai lamba 16380 a cikin musnad وأبو داود من hadisi رغيفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه da imam abu shima shi kawo hadisin a cikin sunan da sanadi zuwa ruwaifi dan sabitin al-ansari Allah ya kara masa yadda kala yace kana ahaduna fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu nadhu akhihi ala anna lahu nisfa mimma yagnamu dayan mu ikan karbi ikan ɗauki makamin ɗan uwansa bisa cewa ina da rabin abin da ita mu na ganima wala nan ne mu kuma masu abin muna da rabi wa ma rawu daru qutni aljuz'u salis wa salasu wa sittun da abin babu abin da imamu daru qutni irwaito juz'i na uku shafi na 63 wa qawwa sanadahu al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ikarfafa sanadin ite anna hakim ibn hizanin kana yasridu ala ar-rajul idha ataahu malan muqaradatan cewa hakim ɗan hizam ya kasance in ya ba mutum bashi na dukiya da zai juya ina sharɗansa masa allah ta ja'ala mali fi kabadin rafiba cewa karka sa dukiyata a cikin abin da yake mai ɗanyar hanta ma'ana karka kasuwancin dabbobi an gane karka kasuwancin bayi lokacin ana sai da bayi karka kasuwancin tsuntsaye duk wani abu mai ɗanyar hanta karka sa dukiyata a ciki an gane ku wala hamiluhu fi bahar kuma karkawo min kogi da dukiya karkawo jirgin ruwa karkawo kwale-kwale an gane ku karkawo duk wani abu da za a ce sai an shiga ruwa wala tanzila bihi babna masil haka nan in kana tafiya karka je irin da ruwa yake kwarara dan ruwa ya janye ka ce bari ka kwanta daga nan ko ka aje dukiyar daga nan in ruwa ya zo tafi min da dukiya za ka biya fa idza fa'alta shay'an min zalik in ka aikata wani abu daga waɗannan da na gaya maka fa ba minin mali sai ka biya ni dukiya an gane ko to irin wannan abin jama'a shi ya kamata duk wanda zai ba wani dukiyar sa yi to amma abin da sai mu dinga sai akwai aminci ko to rashin kiyaye shari'a din kuma ina sa a haihu a ragaya sai ka ga ga amincin to yanzu nake gaya muku waɗannan mutanen su biyan abokai ne kudda kudu amma sai ga shana ta za ta fi kotu da an sa sharaɗi za ta fi kotu kawai abinda za a shi ne sharaɗin shi za a je a duba to amma shi ina ga aiwa ne ni da shi da abu ɗaya ne da aka barin juya dukiya abin da ya bani Allah ya sa albarka shi yana ga ni da wani da abu ɗaya ne in na muka abin nan da abin da na bashi ban yi asara ba aka zo kuma aka shi sai zo yana rainawa ya manta a cikin dukiyar nan ya ci a cikin dukiyar nan ya yi sutura a cikin dukiyar nan ya wa iyalansa hidima ya yi kaza ya yi kaza wa gairu zalika min al-ahadith da wani waɗannan daga hadisai wanda zamu zo mu ji waɗansu su insha Allah qala fi at-talkhis a cikin at-talkhis yake wa fil mudarabati atharun an kathir min as-sahaba a cikin wannan mu'amala ta mudaraba akwai bayanai da aka samu yawa daga sabon annabi minhum daga cikin su ali bin abi ibn mas'ud wa ibn abbas wa hakim bin hizam radiyallahu anhu wal da aka ce malamai sun hada kan halin wannan mu'amala قال ابن المنذر ابن المنذر يجي اجمع اهل العلم على جواز المضاربه المضاربه في الجمله ما لم يعد قلي سنا داكن شو يا هلتا وانا معامله مضاربه wa qala sanani imamu sanani me yace القراض مما كان في الجاهلية islam wannan mu'amala ta alkira wani kasuwanci ne da ana yin sa zamanin jahiliya da musulunci ya zo sai tabbatar da shi wal mudarabatu mimma tad'u ilayhi al haja kuma wannan mudaraba din na daga abin da akwai buƙatar yinsa a tsakanin mutane wa laysa fiha kuma ba wani abu da yake abin gudu na tsoro a cikinta. falkiyasu sahihu biha da haka ingantaccen kiyasi yana hukunta ta an gane ta yi ga kudi a hannunka amma baka sanya za su biya su ba su ya kudi duk yawan su in za ka taba su yau ka taba su gobe sai sun kare abin da yake hana kudi karewa shine ana dauka ana sakawa in ka dauka za ka mayar an gane ku kuma ran da ma baka dauka ba za ka saka to wannan kawai shi zai hana kudi su kare amma in ga kuɗi ba sa ƙaruwa taɓawa ake yi to za su ƙare ya yi sheku mutanen da ake mutuwa a basu da gado mai tarin yawa ba su iya kasuwa ba ba su iya noma ba ba su iya juyawa ba abinda suka iya kashewa to suna ganin ai wannan haba har rayuwa ta ta ƙare ba su ƙare ba ina nan ba je ko ina ba sai ga sun ƙare ana yi ko ba yi ga sunan sun cika gari an gani an bar dukiya dukiyar da kai ba za ka yadda za ta kare ba amma an daka mata waso su an neme ta an rasa da aka ita kanta dukiyar ka tashi nema ka neme ta ta hanya mai kyau an gane ko rasa ta aka yi kai tanka zai zama ɗan kaɗan ne an gane lafiya ma fi hada zaman musamman ma a wannan zamani allazi tawaffara fihi siyula annaqadiyya wanda an sami yoyo mai yawa na kuɗi inda kasiri min man laysa ladayhim alwaqtu listismariha wa litijari biha daga mutanen da suna da dukiyar amma ba su da lokaci isasshe wanda za su iya juya kuɗin a ce su yi kasuwanci a ciki saboda haka sai su bayar a juya musu falmudarabatu shaklun min ashkali sharika ita mudaraba wani nau'i ne daga nau'o'in kasuwanci na tarayya na tadara eh, eh, yuqaddimu fiha ahadu tarafaini almutaaqidaini qadran ma'luman min malihi yadda ɗaya daga bangarorin yarjejeniyar zai bayar da wani gwargwado sananne na daga dukiyarsa wa yusamma sahibul mal shi ana cewa shi mai dukiya wa yatasarrafu at-tarafu thani bi hadha bi juhdihi shi kuma ɗaya ɓangaren na yarjejeniyar ya yi tasarrufi a cikin wannan dukiyar da ƙoƙarinsa wa amalihi da aikinsa wa fikirihi da tunaninsa da ƙwarewarsa wa yi samma almubarabu shi yana ta da shi almubaribu au yi samma al'amilu kwana ta da shi al'amilu wato shi wanda yake aikata yake sarrafa dukiyar ko yake gudanar da ita wal'amilu fi hadhihi sharika Aminu fi tasarrufatihi to me aikin shi mubarib din a wannan tarayya da aka yi wannan tadara amintacce ne a cikin tasarrufin da yi wa maqbulatun aqwaluhu fi ma ba'a wa ishtara wa tasarraf kuma duk abin da ya faɗa cikin abin da ya sayar ko isaya ko ita tasarrufi za a yadda ba za a zo ce a ah, wani gaskiya wani abin ba gaskiya ka faɗa ba sai a yi so da kai muka ji ah. da haka in yanzu duk abin da ya faɗa za a huci kawai abin da za a ce da shi ya tsoron Allah shi kuma ya faɗi gaskiya wa illa إلا في إعادة المال إلى ربه أو وارثه سيفا وجن mayar da dukiya zuwa ga mai ita ko magajinsa fala yuqbalu qawluhu illa bi bayyina ba za a karba shaidar sa ba sai da hujja li'anna lahu haddu nafsin fi baqa'i al-mal 'indahu saboda ya ko ta bukata ina da wanda da yake samu in dukiya ta cigaba gaba da zama a wajen to da haka da aka zo sai ce a ni abin da aka bani naira goma ne alhali naira ɗari aka ba shi. don yana so ya tabbatar da naira ɗari ne sai ya kawo ne naira goma ne sai ya kawo ne sai ya kawo hujja sai ya kawo shaida magana sa ba ta isa ba musamman idan ba asalin mai dukiyar ba ne magada ne an gane wa ma talafa a na kasamin ra'asin mali aw ribihi min gairi ta'addin minhu duk abin da ya salwanta ko ita waya na daga asalin dukiya jarin ko ribar da ake samu ba da ta'addanci ko wala tafridin ko sakaci daga wajensa ba wa huwa ghayru dhamin lahu ba za ta saya biya ba wa ma'a ta'addi aw tafrid fa huwa dhamin amma idan ta'addanci da gangan ko kuma yi sakaci aka samu asara to saya biya aka zo aka ce da shi wani na hanyar na akwai yan fashi sai ce haba yan fashin banza yan fashin wani sai ya bi sai ya biya wani na'am kayan nan sun kare yanzu tsara ake nan saya karka saya sai saya sai ya biya an gaya masa an fahimta an gaya masa to duk abin da ganganki ko sakaci isa to sai ya biya <laughs> kun ji wani wani abin da aka yi kwanakin baya da kayan abincin da ya kare ku wanda suka sai wani dan almara ce irin waɗannan masu barkwancin suka yi ya sai amfanin gona ya ɓoye yana tsada sai aka zo aka ce eh, kai kasuwa zai sayar aka ce dubu talatin talatin sai wanda suke hannun sai ce a rajin kar a sayar yanzu a bari sai sati mai zuwa yanzu aka yi a ɗan daga ko kuma mu ɗan kau da kai wata guda da aka zo wata guda sai aka ce kuma dubu goma sha biyar sun zake alhaji muna ga abin da fa zai tsada ce ka ko kayan uwarka ne ka biyar haka <laughs> a gane to kaga wannan shi da kuɗi suke hannunsa misali inda da gaske ne in wannan mutum ya ce sai ya biya shi to sai ya biya shi don ne ai wannan ganganci kaya suna karewa kai ka ce a bari an fahimta to da haka abin a ashe cewa ko na uwarka ne sai an siyar haka ba ka siyar haka ba sai an siyar haka ne an gane والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات abin da ake cewa ta'addancin shine a aikata abin da bai halatta da aikata shi da dukiya ba na tasarrufi wa tafriqu abin da ake cewa tafriq sakaci tarku ma yajibu fi'luhu fi a'mali sharika Shi ne a ƙiyin abin da wajibi ne a aikata shi saboda abin da wannan abin taron take wajabtawa na ainihin wato a yi domin a samu amma al-masarif wa nafaqatu tun tunfaqu ala a'mali sharika tasarrufi da ake yi kudade da ake kashewa domin a yi amfani da sojan ayyukan kamfani فهذه يحكمها العرف والعادة وأن أبن دعيتي العادنشي شين ذي وكنت إن لم يكن نص على من نص على من تجب عليه من هذه الطرفين في الاتفاقية مدن بعد قاية أنت وأن أبن أكون واني يكبر ko bangaren mai kudi ko bangaren mai juya dukiya warribu da'iman wikayatan lirasil mali fi halin talafi ita riba kuma da ake samu dora ne ta dinga ajiye wani abu saboda a kare asalin dukiyar daga salwanta awul khasara ko idan asara ta shiga a sanya za a ainihin a sanya za a riski wannan asara din malam tantai sharikatu watan fafon muddin ba gama kasuwancin eh, kamfanin bai tashi daga aiki ba a ce ya tarwatsi fahina idin ya ribuhu saliman min tilkal hukaya to wannan a wannan lokacin ribar da aka samu zai zama ta kubuta daga waccan kariya wal amil min hina aqd sharikatil mudaraba shi wanda yake aikin biya dukiya daga lokacin da aka kunna yarjejeniya ta wannan kasuwanci huwa aminun shi amintacce ne wa wakilin kuma wakili an gane to kaga wakili ina wakiltar wanda yake wakilta ne cikin komai fa'in zahara mun ya samu riba wa huwa ma'a hazain sharif to shi tare da dukiyar da mai dukiyar shi abokin tarayya ne a cikin riba an gane wal mudarabatu aqdun ja'izun laysa bilazim ita mudaraba wata yarjejeniya ce ta kasuwanci da ta halatta amma ba dole bace ara da أراد أحد ne فسخها fasaha daga lokacin da ɗaya daga ɓangarorin mu'amalar iso itashi wannan mu'amalar to ta tashi an gane in mai dukiya ya ce sai an bashi kudin sa bashi kudin shi an gane ku wa wajaba ala al'amiri tafsiyatuha nuqudan kuma wajibi ne shi wanda yake mai aikata mai gudanar da dukiyar ya dawo da dukiyar kamar yadda aka bashi dukiya kudi ba kayan zai dauko ya kawo ba an gane ku <laughs> an yi haka da wani yace a dawo masa da kudinsa shi wanda ya tashi da ya tashi sai ɗauko kayan sayarwa sai ya kawo masa shi ma zagi ne ita to dan kaza kazan ka ni zan je ni zan sayar na san mai na ake sayarwa an gane ku wani aka ce an cinikin mu'amalar ta kare za ka dawo da kuɗi ne kamar yadda ka karba kai ka karbi kuɗi ka je ka sai kaya da ka waɗannan kuɗin da ka karba su ne za ka dawo da su an gane ku wal mudarabatu min al uqud mubaraka ita mudaraba na daga cikin mu'amaloli na yarjejeniyar kasuwanci masu albarka qala Allah ta'ala fiha fil hadith al qudsi Allah madaukaki ya faɗa a cikin sha'anin mudaraba a hadisi qudsi yace ana salisu sharikaini ne ne na ukun abokan tarayya biyu ma'ana wanda suka kulle yarjejeniya ta tadarar kasuwanci ma lam yakun ahaduhuma sahibahu muddin ɗayan su bai hayinci abokinsa ba an gane ku sai Allah ya ce idan ɗaya hayinci ɗaya sai fita daga ciki to ku da abin da Allah yake ciki akwai albarka a cikin sa kuma tabbas duk abin da Allah ya fita daga cikin sa ba za a samu albarka a cikin sa yanzu kaga to da sauki sauki ma in mai duke ne ya hayinci Allah ya sa kun gane kaga shi waye cuta ai dukiyar sai cuta in zan yi tashi asara wa zai asara shi zai asara dukiya shi wanda da aka ba shi yake juya in yayi asara wani abu asara abin da zai samu kawai to dama ba bai samu ba sare ne amma shi abin da ya samu ne zai rasa shi to abin da yake mafi takaici shine wanda shi kuma shi zai samu amma zai ha'inci ha'incin da zai tabinsa ba an taɓa yin ha'inci kuma shi yana sai aka zo wani lokaci aka sai wani ha'incin ya wuce sai ya bin shi Allah ya sa kuna gane sai ya ta sa zai bi shi a rayuwarsa duk abin da ya taɓa ba zai albarka ba to sannan kuma ga wancan zunubin ina yanzu haka ba zai ma iya gayawa wanda ya ha'inta din ba ballantana ya yafe masa to zai je lahira da zunubi ya yi ha'inci wani ya la'anta masa dukiya kuma shi ma ya la'anta tasa to sannan kuma abin zai ta binsa sai duk abin da ya saka isa a gaba zai zama albarka ce saboda ne ya yi ha'inci Allah ya tauba fa yajib ya sirko wan nushu wal ikhlasu da haka wajibi ne waɗanda mutanen da suka shirya mudaraba kasuwanci na mudaraba to wajibi ne a samu gaskiya a tsakaninsu wa nusu a samu ƙaunar alkhairi da junansu kai da ka ba shi dukiya kana so ya samu alheri ne an gane ku ba so kake kawai ka bautar da shi kullum kai kai ne a duja ba a kana so bayan ya dan samu abin da zai ci dan abin da zai sutura dan abin da zai rike iyali ya zama sai ya je wani abu wanda wata rana shi ma zai nufa an gane wal ikhlas kuma kowa ya aiki da ikhlasi ikhlasi ga dukiyar ikhlasi ga mai dukiyar ikhlasi ga eh, shi mai aikin ikhlasi ga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala da ya halatta maka wannan abin sai yanzu da Allah bai hore maka bai hore maka dukiyarsa ba zai baka kudin sai ya kamata a gode wa Allah an gane litahulla fihi barakatullah saboda a samu albarkar Allah ta shiga cikin wannan kasuwanci wallahu muwaffiq Allah shine mai datarwa zuwa ga abin da yake daidai zuwa ga abin da yake na kwarai muna roƙon Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake alkhairi da abin da yake na kwarai to ina ga za mu kwana anan insha Allah Allah kai mu mako ma dora daga nan da muka tsaya kawai akwai magana guda biyu da ya kamata a ce na yi musamman ga ramadan yana tahowa muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa muna albarka a watan sha'ban kuma Allah ya kai mu ramadan lafiya Allah ya sa muna ci wanda za mu azumci wannan wata mu yi kiyamun lailinsa mu dace da alkhairan da suke cikinsa da aka yi wa masu albarka ana kira a matakin farko mu fara tunani masu ƙaramin ƙarfi a cikinmu ya za mu tallafi rayuwarsu ya za mu taimake su yanzu kun ga yanzu ramadan ya taho in kun kula kafin sarufi sun fara hawa shinkafa dubu da ɗari biyar yanzu ta kai dubu biyu yar dubu biyu ta aura ta tafi da ɗari biyu da hamsin da ɗari uku da ɗari biyar gero ɗari biyar ɗari shida ta tare masa gaba yanzu ya kai dubu ko ɗari tara ko ɗari takwas dubu ɗaya ko bai haka dawa haka masara duk waɗannan abubuwan da an nemi a siye su ma an maƙi su yi amma yanzu ramadan ya taho gashi sun fara ɗagawa jama'a mu ji tsoron allah a rayuwarka kaf baka taba ganin wanda ya mutu aka ɗauke shi da kuɗi aka je aka binne shi ba kuma ya ishe ka a cikin yanzu karatu muka faɗa ga gari nan ya cika da waɗanda an mutu an bar musu kuɗi amma ba su da koko yanzu suna yau suna roƙon mutane in an ce wannan dan wane ne yake roƙo daga lokacin da wane ya mutu zuwa yanzu bai wani adalci ba amma kuma bane da ya faru ya za ka hana yi faru to kai wannan baya zama maka darasi baya zama maka izina ba haushe ice da na gaba ake gwada zarfin ruwa sai idan haka ne menene amfanin ka takura rayuwar al'umma saboda kai ka samu abin duniya a garin nan na san mutumin da ya mutu aka ce da yayansa a haka masa rijiya don ba san wata rijiya da ya haka ko masallaci da ya gina ko kaza ko kaza ba suka ce inda ina so da ina raye me yasa bai ba da ina raye shi me yasa bai ba in yana so yanzu nan jama'a irin waɗannan 'ya'yan su nake ƙoƙarin mafi kowace hanya mu tara musu kuɗi mu tafi musu akwai hatsari ko babu da matsala ko babu to da haka ina jan hankalin lokaci bai ƙure lokaci bai ƙure manyan 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah karkace to muna ina babban ɗan kasuwa yake mu ku fi su jin abin da ake faɗa ba amma menene ake cewa sandar da ke hannunka da ita kake kuma idan ka samu da sauki sayar da sauki karkace ta aika za ake yi a kasuwa ka kyala wannan shirman ka samu da sauki ka sayar da sauki za ka yadda Allah zai sa albarka a cikin kasuwarka za ka yadda Allah zai sa albarka cikin abin da kake samu sannan makocinka nawa ne yake da rauni kai kuma kana kadara shi wanda tunani kai ya za ka taimake shi mai kai masa ga azumi ya zo mai ka bashi ka so ka masa ya zai sahori ya zai bude baki bari ka saka waɗannan abubuwa cikin tunani sai ku ga in allah ya nufa Allah ya buɗo wasu ƙofofi na alheri da wasu albarkatu waɗanda aka yi sa'a nan gaba zai zama to kana neman mawa za ka ba karar kuma zamanin zai zo da annabi ya ce zo kiyama ba za ta tashi ba sai ka nemi wanda za ka ba kuɗi karar in ka kawo masa da yamma sai ce da ɗazu da safi ka kawo zan karba amma da Allah yanzu ni ma hada da wannan kaje kan zan mai karba ka ba su ba za a karba to mu kiyaye zuwa wannan lokacin in wannan lokacin ya so kar ka dauka ko wadata ce da jin dadi bala'i aka shiga bala'i ne mana yanzu wanda zaka shi kuɗi yace baya so zaka ce zai kwashe maka wasan kuɗin ka gidanka ka bashi kuɗi za an samu matsala ko ba samu ba to muna roƙon Allah kare ku nuna mana wancan lokaci amma akwai wanda yake so ya ga lokacin ya daga hannu masa addu'a ya kai lokaci kuma sai ya kai jama'a kasar nan da jihar nan ta mu ta kano tana buƙatar addu'a tsayawa za ka yi kyau kai tsayi ka nutsu za ka gane ana nufin kasar nan da wani mummunan abu kuma ana nufin jihar nan da wani bala'i mutuwa kawai za ka yi abinda kake bukata kenan ka nutsu yanzu misali kalla waɗannan da suke banditiri suke kaza suke kaza kowa ya tsina ca jahilai ne jahilai ne haka ne ko ba haka ba ne, to dan Allah abinda suke na jahilai ne abinda suke yi jahili zai wannan abin har yanzu kuma kai ka kasa gane haka ne zagi shugabanni saboda sun maka rashin adalci amma instant maimakon zaki da addu'a kai da yaki shine Allah ke cewa yad'u al-insanu bi sharri du'ahu bil khair mutum yana addu'a mummuna inda ya kamata ya kyakkyawar addu'a abinda mutane suka gane wannan tsine wa shugabanni da muke da zagin su da batinci kamar mutum ne fa yana cikin mota yake cewa Allah ya sa motar nan da ya hatsari Allah ya sa motar nan ta kama wuta haka ne in baka sani ba haka ne ai masu tsine wa kasar ai ba wajen kasar suke ba ciki ta suke masu zagin kasar ko shugabannin a wajen kasar suke idan akwai kaso ɗari ka kasar su kaso ɗari da wahala ka samu kaso goma a wajen kasar kaso casa'in duk a cikin kasar suke sai idan bala'in ya zo haddasa su aiki da ka jama'a mu koyi addu'a bil khair a madadin addu'a wa bishar addu'a mai kyau a madadin yin mummunar addu'a idan ana irin wannan magana wasu sun ga ganin ana gwai bayan shugabanni ne ba haka ba ne ko kada, kawai ana gaya maka daga hannu rangwamen duka amma waɗannan shugabannin daga saman su har ƙasa ba wani wanda yake da asara kowace masifa ce ta same su a karan kansu ba wannan da yake da damuwa sai abin da zai same ta kuma muna gaya musu ai kar ka dauka kai shugabanci shikenan ka tafi furu zaka tsaya ka ba da amsa na tashin alkiyama zaka zaka zaka zaka zaka amayar da abin da ka hadiya kar ka dauka ka ci bilis to da ka mu lura wannan abin akwai abin da ake nufi da kasar ne kullum na kai reference da bitrus bitrus gali sakataren majalisar ɗinkin duniya the most powerful secretary da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa yi saboda a lokacin sa aka kare ingila a lokacin sa aka kare rasha a lokacin sa aka karya germany a lokacin sa aka kare spain a lokacin duk wani abin nan har su yakin nan na su iraki da aka shiga yankin abin nan aka kakkarya su duka zamanin sai abin da ya faɗa duk wani plan da ake yi a ƙarya wata ƙasa an wa najeriya ma ba kare najeriya ba tare da ta ba har yanzu nan a najeriya yace idan akwai allah yake to a najeriya yake in akwai allah condition ne yace if there is a god in akwai allah ta ya yi retired ne a najeriya da yi ce in ya gama aikinsa a najeriya zai zauna kuma a najeriya ya zauna a nan ya mutu a lagos ya mutu an yi plan 2000 najeriya ta tsallake an yi plan 2015 najeriya ta tsallake an yi 20 sa'afi yanzu ga najeriya tana nema ta ne ta tsallake yanzu sun tafi 2050 plantain ana so daga nan duk bala'i daga nan zuwa sun zama an fifi shekara ashirin da bakwai da shida nan gaba ko da uku da hudu nan gaba sai an sarrafa najeriya domin ba najeriya ce ta dame mu ba don ubanta ta sarrafa kuma mai ya zama gidansu to amma dai bala'i ina da amfani annabi ya ce kar ku yi burin haduwa da abokan gaba amma in kun haɗu da su ku yi haƙuri ku jure da haka ba ba bace najeriya da najeriya ce a alif da ɗari tara daidai aka haifi ƙasar najeriya a hannun 'yan mulkin mallaka ba haka mawa ne a da ba najeriya ba ce aka same ta don ta sauran kai mai ne amma abin da ake cewa ne, bala'i ba shi da to da haka mutane ne a kasansa akwai ƴaƴa akwai jikoki akwai masu zuwa ko wanda suna nan to shimfiɗa musu yanayi ne kyau ko ba ta komai ba kai musu addu'a sannan waɗannan abubuwan da ake na harkokin baragada da wane ne kar ka ɗauka ka ringa ganin su a matsayin baragada su masu yi suna sane da abin da suke yi suna so cikin wannan su zarabi zarar suke nan sun gama ne yanzu ba kai mamaki ba waɗannan yaran da aka kama su kai wannan kashe-kashen na rashin tausayi a kano a cikinsu kaf ba ko wadda ko ta ba ina shi abinda bincike ta tabbata ke ko ne shan taba babu ta yanzu idan wanda baya shan taba aka ce an ziga shi ko an masa abin da ya irin wannan rashin imani me kake ce in aka samu wanda yana mashayi in ya tashi shi mai rai jiya jiya ake ba ni labari a wajen zan makoki a kurna yan zan makokin aka ja yan daban suka farmake shi kawai sai mata suka ringa gadin suna shiga musu gidan ba manufa me yi takatsantsan me yi addu'a ga ramadan bai lokaci ne na karbar addu'a mu yi addu'a kuma ba wai najeriya kadai ba duk kasashen musulmai mu yi musu addu'a duk kasashen musulmai mu ringa yi musu addu'a don ba wai wane kowa na kadai ake nufi ba addinin ake nufi a karan kanshi to mu kuma abin da muka yadda, inda addinin ne akwai mu in ba addinin babu kai ba komai bane sai addinin da an rasa addinin ka to kai aka rasa karka ɗauka addinin kawai aka rasa kai ma rasa da haka jama'a mai kokari mu koma zuwa ga Allah koma mai kyau mu yi addu'o'i ga Ramadan ya zo lokacin da abubuwan da suke tsanani to mu tsaya mu yi addu'a mu gaya wa Allah mu zubar da hawaye mu kankan da kai shi kuma Allah ba abin da yake gagara na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kuwa. ya ba mu ikon gane masu nufin ƙasar da al'ummar da sharri Allah ya shagaltar da su da kawunansu kar Allah ya ba su dama kar Allah ya ba su iko duk abin da suke takama da shi yasa suke wannan abin Allah ya tankwabe shi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu ikon juriya da haƙuri a cikin halin wahalhalu da muke ciki Allah duk inda aka kai aka kawo duk inda wuya kai wuya tsanani ya tsanani Allah ka bar mu tare da kai Allah karka sa wahala ta raba mu da imanin Allah karka sa matsatsi ya shiga tsakanin mu da kai Allah ko wani lokaci ka amsa addu'o'in mu ka share hawayen mu Allah ka karfafa raunin mu ka arzurta talaucin mu Allah muna roƙonka abinda muka gaza Allah ka iya mana Allah ka ba da lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa halin fitintunu da suke faruwa na roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo sauki Allah ya kawo yayewa Allah Ramadan da yake zuwa Allah ka sa mana albarka a cikin Allah ka sanya mu cikin wanda mu yi azumin watan Ramadan Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su yi ibadu a cikin watan ramadan Allah ka sanya mu cikin bayin da zaka karba ayyukan su na kware a watan ramadan Allah ka sanya mu cikin bayin da zaka yanta a watan ramadan Allah ka sanya mu cikin bayin da zaka baiwa kyautar aljanna cikin watan ramadan Allah ka ba mu tsaro a cikin ramadan Allah ka ba mu tsaro a bayan ramadan Allah ka tsare imanin mu a cikin ramadan Allah ka tsare imanin mu bayan ba. Allah ka sa mu zamanto mafiya mafiya nagarta a bayan watan Ramadan fiye da yadda muke a cikin watan Ramadan Allah ka karbi kyawun ayyukan mu ka yafe kurakuran mu ka ji magabatan mu ka bada lafiya ga marasa lafiyar Allah muna roƙon ka masu cani masa addu'a Allah ka biya bukatun su na alkhairi wanda ke da damuwa Allah ka yaye damuwoyin su Allah ka ba mu tsaro da ya daniyarka da ba ta bacci Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu ka ba mu tsaro a unguwanninmu ka ba mu tsaro a ɗaruruwanmu ka ba mu tsaro a ƙananan hukumominmu Allah ka ba mu tsaro a jihohinmu Allah ka ba mu tsaro a ƙasashenmu na musulmai Allah ko ina musulmi yake ka tsare shi Allah ka shiga ka zamanto gatansa Allah kai masa uwa kai masa makarbiya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila